sannan a wurin yi kan na manta babu kokonto yin azkar din nan da yatsa ya fi falala a kan yi da carbi amma da ina da fahimtar rike carbi bidi'a ne amma yanzu ba da fahimtar haka eh zan yi wa kaina tukka da warwara ko eh a addini ba mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike carbi bid'a da amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba bidi'a ba ne amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wani zai ce maka to ai zai bata ka ba shi naira dubu ɗari ta zai irga bai bata ba ai ba mu yakan mu a irga kuɗi baya bata amma daga kaci a kira Allah zai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai an yi da ya bata nan ka ba shi kuɗi baya bata ɗauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka su ka ce in ya irga daidai nasa ne ba ga iya buga lissafi sai ka ga ya tsaya shi kada ya ce maka yan hamsin hamsin hamsin din nan fa guda ɗaiɗai na kirga an samu guda goma sha biyar kaga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kadai zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa dubu biyu da ɗari ɗaya in ka tara da wancan ya zama dubu uku da ɗari haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a kirga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da da muke zafi mun ga carbi ma kwaciya muke tsinka kashi gaskiyar magana na taba zuwa saudi arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sun sani sai zuwan in karbi taba sai in karya in ce so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ga ana guduwa da taba in na ga carbin kan maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malaman irin su Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan da makamanninsu da ke bayyana cewa yin akwai bukatan darura rikewan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da yatsa fi me fi lada kuma ya fi falala so ya dace mu karkata ga abin da ya fi lada kuma fi me يفي fi falala بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yawwa masu saurare na da kallo na daidai da lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, bisa abubuwa da naga suna yawo a media game da wannan karatu da ship dr isa ali ibrahim fantani kwanci prof isa ali ibrahim fantani ya gabatar a nan masallacin da ke nan abuja a ah, nurmont bala ah, ya gabatar da karatu wasu lokuta na kan ɗan ziyarci majalisun malam wasu lokuta in ban da uzuri da yawa na kan je wasu karatukan da ake a wani majalisi da ni ake yi to amma gaskiya ba ko da yaushe nake zuwa ba to wannan karatu da aka yi akwai yadda nake ganin mutane sun fahimce shi ko kuma wasu in ce sun fahimce shi bai-bai, ko kuma wasu in ce a'a san rai ko kuma wani yana so a'a ya ce ya yi wa malam wani raddi kowa da nashi manufa kowa da nashi manufa to a takaice dai game da abin da ya shafi wannan magana da malam ni dai ba zan ce ni malami ba ne da zan iya warware wata fatawa ko kulla a'a ni ɗalibi ne daga cikin ɗalibai alhamdulillah kuma muna ci gaba da roƙon Allah falala daga cikin iliminsa ya ƙara mana amma akwai abin da nake ganin cewa zan iya hakaitowa ta jan hankali ko tambihi ga matsaloli irin wannan mas'alan da nake so in ja hankali a kanta guda biyu ne matsala ta farko ɓangaren 'yan bida'a matsala ta biyu ɓangaren 'yan mu ahlus sunna musamman ɗaliban ilimi ire iren da ɗaliban ilimi matasa da muke tasowa wanda ake sa ran nan gaba za a yi alfahari da mu a matsayin malamai to yana da kyau ya zama da cewa duk abin da za mu auna shi mu auna shi a babi na mizanin adalci sannan mu ɗaura shi a kan wazani da za mu wato ainihin gamsar da ubangiji ya yarda da mu ba wai dan a ce na yi mawa malam wani rabbi ko kuma a'a dama ina da kullum malam wani a raina bari dama ta samu idan zo in faɗi wani abu a kansa ko kuma idan yi dan ah, damejinsa idan mutane ko kuma wani abu makamancin wannan wannan mas'alar da kake ganin ta simple ne as abcd ba ta da wata matsala ko rikici a cikin ta babu ga dukkan wanda ya fahimci ta ba matsala ba da mu da ke dai matsalar mu arewa so da dama rashin aikin yi ke samu ko kuma rashin sanin ko kuma manufa ko kuma a'a rashin sanin ka'ida ta da'awa sai ka ga abu karami sai ka ga ya fi mutane sun mai da shi topic of the week wanda muna da muhimman abubuwan da sun fi wannan kafirci da wasu ke yi ko kuma abubuwa da radda da wasu ke yi ke bangaren addinin musulunci da sauransu to irin wa'annan abubuwan dole sai da wa'ayi sai kuma da gyara raki mas'ala ta farko da zan fara ita ce bangaren yan bid'a na farko dai shi bidiyon nan galibi wanda ake yadawa kuma ni wannan bidiyon ba ina yin shi bane don kariya ga wani a'a ina yin shi ne don magana game da addini tunda magana ake game da addini ba akan siyasa ba ko akan mutuncin wani a'a magana ce ake game da ya halasta ko bai halasta ba kuma babin tahalili ko taharimi babi ne da Allah ne ke yi da manzan Allah baka yi saka ce abu ya halasta ba sai kana da dalili baka yi saka ce abu ya haramta ba sai da dalili saboda haka alhaqu ma qama alaihi dalil gaskiya shine abin da dalili ya tabbata akai ba abin da malam wane ko shek wane ko dakta ko prof wane yayi fatawa akai ba duk abin da mutane za su gina su gina shi akan dalili kuma dalili ya zama daga Allah da manzansa sai kuma aqwal na wato ainihin magabata a takaice abin da nake so magana shine shi asalin bidiyon da ake yada wanda galibi na bidiyon da ake yada a media za ka ga ba su kai adadin mintin wannan bidiyon da na saka wanda complete ne sa wani ma da na gani seconds wala bai kai minti ɗaya ba saboda kowa yana yankan inda ransa ya masa daɗi ya yada kuma ba daidai bane irin wannan abubuwa idan kana so mutane su fahimci sakon sa completely magana da yi wani minti ɗaya zai yanka amma an ku kalla wannan bidiyo da na sa mintin sa biyu da wajen rabi amma tsakanin ka da Allah ina kaga an sa completely galiba galiban wani ya yanki sakan ɗaya Sakon seconds ya saka wani minti ɗaya ya saka wani minti ɗaya da shin wa'innan maganganun da ya isa ya gamsar da mutane yadda ya magana ko shin fantami ya halasta amfani da carbi ne ko dan ra'ayinsa wannan magana na farko kenan na fara magana ta wato ainihin gaba yan bid'a da suke cewa ai malam ya fara gane gaskiya malam ya fara gane gaskiya ai dama kuna zafi ne kan abubuwan da babu dalili akai ba haka bane har ma suna cewa yan bid'a na cewa ai tunda har aka fara dawowa kan fatawar carbi to maulidi ma zai biyo baya ƙarya kuke wallahi magana ake ta abin da ya shafi dalili maulidi ai ba babunsu da yawa carbi ba wanda ya je karatu ya ciki a san me babu ibada an an ce al ibada huwa kullu ma yuhibbu Allahu wa yarda min al-aqwali shine ibada fa in an ce ka'ida ta definition nata shine dukkanin abin da Allah yake so kuma yadda da shi daga cikin maganganu da ayyuka wanda yake zahiri da kuma badini kuma duk inda za a gane Allah ya yarda da abu shine a ce manzo Allah ya faɗa al-ilmu qala Allahu qala rasulu qala rasul laysa qala qala sahaba yace laysa bitamwi wato ilimi shine Allah ya ce manzo Allah ya ce sannan kuma ba laifi a ce sahabbai sun ce a ka'idan kenan da haka ba batun maganan wai dan fantamiya warware fatawa game da carbi dan bid'a ya tunanin cewa an dawo kan gaskiya wadda da ake gurba? a magana ce ta in ana dubaya magana ce ta sabani wane yana iya yin fatawa ya gugu yawa ya canza wannan ba abba sabon abu bane hatta manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi fatawa daga baya kuma ya canza yace kuntuna haitukum an ziyaratul qubur yace fazuruha annabi yace da na hana ku ziyartan kabari amma yanzu kuna iya ziyarta sallallahu alaihi wasallam bayi da ra'ayi ko ɗaya a cikinta bantan bayi da ra'ayi ko ɗaya a cikinta magana cewa bin bas ya bada fatawar cewa ya halasta a yi amfani da carbi idan buƙatar ta zo akan haka sannan daɗin ƙara a cikin jawabin nasa kuma ya sake cewa a fauzan bin fauzan shi ma ya halasta haka shin me yasa da mutanen da suke zuwa su raddi ba za su iya amfani da abin da ya shafi maganan eh, su yi wa fauzan bin fauzan raddi ko kuma su yi bin baz raddi tunda shi ma ya halasta ba ya kamata mu zama masu adalci to wasu suke tunanin to ban sani ba a'a ko ba su san da fatawabin ba bas din bane ko ko a'a san rai ne ba san da fatawabin for Fauzan for Fauzan bane cewa shi ma din ba maganarsa bane a'a gani yake cewa maganganun su da yaje dauko a matsayin hujja yake ganin cewa ya dawo kan fatawar da suke kai da ba kan fatawar ya ce ba tare da cewa a ƙarshe ya faɗa a bidiyon cewa yi da wa yi da wato ainihin cire hannu ya fi falala sannan a takaice ya ƙara faɗi cewa ah, a ya kamata mutane su dawo da hannu dan shine fafala kuma wannan ita ce daidai da fatawa wato hannun bin bas amma dai ala ayi hal abin da nake so in fitar da ya kamata mutane su fitar da shi su gane shine wanda ya amfani da carbi da sunan cewa addini ne ba wasila ba domin akwai abin da muke da shi alwasila kamar yadda a ka'ida ta malaman su suke cewa wasail laha ahkamul maqasid in ban manta ba haka ka'ida yake a cikin usul to malaman usul suna cewa alwasail laha ahkamul maqasid wannan kaga wata ka'ida ne a babin wato ainihin ah, ilimin usul fiqi duk misali da misali na wasila ce dole misali ko misali ta fuskan misali yanzu ina so siyan fiye wata ba wajibi bane ko ba ka ba amma idan zan yi sallah sai zama babu ruwa yan siyan fiye wata ya zama wajibi ko bai zama ba ya zama wajibi to kaga anan abinda za ka raska to hukuncin makasudi yana wa wasa'il din la al wasa'il laha ahkamul maqasid yanzu misali mutumin da yanzu yana samun rudewa ta fuskar amfani da carbi sai bin Fawzan yake cewa lalura ne mutum ya amfani da wa ya amfani da carbi amma ni abin da na fahimta shine wanda ya dauki carbi cewa addini ne ba wai wasila ba to shine yake da matsala amma wanda ya ɗauki tarbi ya ɗauki carbi kawo misali ya ɗauke ta ne as kamar loudspeaker da ake amfani da shi ko kuma calculator da sauran abubuwa makamancin wannan da za a yi calculating ɗin abubuwa kamar counter da ake amfani da shi wajen adadin mutum ya kirga saboda ya samu sauki loudspeaker ai an same shi ne saboda mutum muryarsa yau da gobe murya zai idi shi amma sai aka samu ka loudspeaker saboda ka samu saukin isar da wa isar da sako dan ba sai ka ɗaga murya ka wahalar da kanka ba to ita ma in mutum ya dauki carbi a wannan baban ne kuma baya aibanta wanda bai rike carbi kamar yadda yan bidiya suke yi suke cewa duk wanda bai rike carbi ba baya ma son zikiri da sauransu kaga wannan abidiya ce bayyana saboda babu wanda ya tsara cewa rike carbi addini ne amma idan mutum ya rike carbi da sunan cewa ko yana so ne ya rika adal misali zikirori dama muna da zikirori kala biyu akwai muƙayyadai akwai mutlakai muƙayyade wanda aka ƙayyade iyakan abin da za ka yi akwai mutlaka wanda ba a ƙayyade abin da za ka yi ba wanda ba a ƙayyade ba me buƙatar ka sai ka yi amfani da cirabi amma wanda aka ƙayyade kamar subhanallah salasa wa salatina talatin da uku uku kaga wannan misali mutumin da yake da matsala ta misali rauni ta fuskar irga abu sai ce zan yi amfani da shi saboda isa zuwa ga abin da nake buƙata to kaga a nan sai a ce mashi ya yi halasta saboda yana nema ne ya samu kansa sauki kamar yadda ne lasu yake so ya samu kansa sauki domin ya isar da kiran sallah ko kuma ya isar da wa'azinsa amma da wanda ya wa'azi da lasuika da wanda bai yi ba babu wani abin da za ce ah, falala ko wani ya fi wani falala da sauran sai dai wanda ya isar da sa amma kaga tun da nan asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da hannu kuma da hannu yake to kai kanka sai ka kanka kiyamul laili ka gane cewa yi da hannun ya maka falala kamar yadda sayyidina abubakar yake cewa babu wata sunna da annabi yake yi face sai da na yi ta saboda ina tsoron ga wata sunna kar in hallaka na bakar ko kaga wannan babu sai a kwadaitar da kai ya kamata ka lizimci abin da annabi ya lizimta amma akwai lalura kamar da shi fanta ne kawo ta magana Sheikh Fauzan bin Fauzan kan cewa inda lalura a yi amfani da shi ga magana min ba saboda haka ba magana fanta fantam bane kuma ba kare fanta fantam nake ba a'a magana ce ta gaskiya kamata mu zama masu adalci mu kuma daina yanke bidiyo na mutane ba tare da mu wato ainihin sa mutane sun ji baki daya ba wanda shine kawai dan ƙarin jawabi da zan yi game da wannan wanda Allah ya sa wanda yake ya ji haushi na bata masa rai Allah ya bashi hakuri magana ce ta ilimi kuma nima din ba wai ina yi bane dan na kai asi dan ganin akwai gyara da ya kamata in kawo bangarori guda biyu ta ahlus sunnan mu da kuma yan bid'a da suke kokarin juya abin kan cewa mun fara gane gaskiya ba wata gaskiya magana ce kawai tawa ta samar da sauki kawai ba wani amma har yanzu muna nan akan cewa duk wanda ya rike carbi addini bid'a ne duk wanda ya rike cire yake ganin cewa ita ita addini ne wallahi wannan bid'a ce kuma bid'a ne mai halakarwa amma an kada ke carbi kawai kaman loudspeaker da muke amfani da shi ko kuma jan layi da ake a wajen sahu dan sahu ya daidaita kamar yadda annabi yake ce a daidaita sahu sai aka ja layi dan layi kafafuwan mutane daidaita kaga wannan carbi wannan baya da bambanci da carbi to a wannan baban kaga yana daga cikin abubuwan da ya kamata wato ainihin zama masu adalci a kai wannan shine wallahu ta'ala alam Allah ta'ala ka shirye da mu ka ba mu daman gyarawa Allah ta'ala ya gane da mu wallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi